Sashen Hausa na murar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen Hausa na Abuja akan mitoci goma sha shida, ashirin da daya da kuma ashirin da biyar. Sai kuma ta yanar gizo a kan akan com ko sashen hausa hausa.com. Kazalika za a iya sauran mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kuma Ghana. masu tsaro barkamu da dawa wannan shiri na musamman da ni umar faruk musa zan gabatar daga ofishin mu da amurka a abuja a shirin za a ji cewar ɗalibai fulani a jami'ar amadu bello da ke zaria sun yi yunkuro don wayar da kan fulanin daji ita kuma makarantar la a jamhuriyar nijar ta yi amfani da hutun ɗalibai wajen buɗe wani ajin karatun addini wasu 'yan jam'iyyar apc a taraba na nuna rashin gamsuwa da yadda aka gudanar da zaben jam'iyyar na ƙananan hukumomi yau laraba muna tafe da shirin ciwon ya mace da aisha mu'azu za ta gabatar za mu kammala da sharhin jaridu daga jamhuriyar kamaru farko a dakaci labaran duniya daga washington dc jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan safiyar tare da fatar an wayi gari lafiya Allah ya sa haka Allahumma amin yanzu kuma sai labaran duniya wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan karanto. Babban jami'in kula da ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya gana a wannan makon tare da manyan shugabannin Taliban a Afghanistan. inda ya zayyana bukatun ma'aikatan agaji kuma ya ce ya samu tabbaci za su iya ci gaba da aikinsu na ƙoƙarin taimakawa kusan rabin 'yan ƙasar. Martin Griftins ya shaidawa manema labarai yayin wata ganawa ta kafar bidiyo a jiya talata daga birnin Doha na ƙasar Qatar cewa na yi wa ƙungiyar Taliban bayani dalla-dalla game da ayyukan jin kai da kungiyoyi da ke gudanarwa a faɗin duniya suke yi da kuma irin bukatar da suke da ita don gudanar da ayyukansu. Waɗannan bukatun sun haɗa da kare lafiya da tsaro ga maza da mata da ma'aikatan ƙasar da ma na ƙasashen waje. sukunin isa ga mutane da suke da bukata da damar ɗaukar waɗanda suke son aiki kuma kada a mamaye wuraren aikinsu ko amfani da su don dalilan soji. Ya kuma ƙara da cewar 'yancin mutane a Afghanistan ya danganta ne da tanajin al'ada da addini a Afghanistan. A cewar Griftins game da tattaunawarsa da Mulla Abdullah Gani Baradar a bayyane yake cewar wannan fanni ne da ke buƙatar ƙarin aiki a takaice. Ƙasar ta riga ta shiga cikin matsalar jin kai tun kamun taliban su kutsa cikin kabul a ranar 15 ga watan agusta yayin da gwamnatin da ta gabata ta rushe a ranar talata shugabannin taliban sun sanar da sabuwar gwamnatinsu inda baradar ya kasance babban jami'i na biyu mafi girma a kasar kasashen duniya na jira su ga ko za su yi aiki tare da taliban an gurfanar da wasu 'yan majalisar wakilan Uganda guda biyu a jiya talata saboda zargin su da kisa kisan gilla da ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a kudancin kasar matakin da lauyin su ya bayyana a matsayin bita da kullin siyasa. An shafe watanni biyu a yankin Masaka wanda ke da tazarar kimanin kilomita 150 kudu maso yamma da Kampala. babban birnin kasar birnin ya kasance cikin firgici daga kungiyoyi da suka kashe kusan mutane talatin galibi tsofaffi a cikin gidajensu cikin dare a cewar 'yan sanda bayan kwashe kwanaki biyu ana musu tambayoyi dan majalisa muhammad saragirinya da alan sawayinya wata kotu a masaka ta gurfanar da su kan laifuka uku na kisan kai da kuma yunkurin kisan kai dukkaninsu lauyansu alliance lakwago ya shaidawa kamfanin dillancin labarai cewar sun musanta waɗannan zarge-zargen waɗannan bitar da kullun siyasa ne na gwamnatin soji ta shugaban uganda yoweri mun yi Allah wadai da kakkausar murya kan yadda ake amfani da tsarin shari'a na sun zuciya don cimma manufofin siyasa na jam'iyya mai mulki a cewar lauyan nasu yana mai nuni da cewar za ci gaba da tsare su har zuwa ranar biyar ga watan Satumba. Labaran duniyar ake sauraro kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. a nan birnin Washington gundumar Columbia. Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke sa ido kan makamashin nukiliya a jiya talata ta soki Iran saboda tarjiya da take yi kan binciken harkokinta na nukiliya da suka gabata da kuma yin illa ga muhimmin aikin sa ido mai yiwuwa ya dagula ƙoƙarin ci gaba da tattaunawa a kan yarjejeniyar nukiliyar na Iran. Hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta ce a cikin rahotanni biyu ga kasashe mambobin ƙungiyar da ta mikawa kamfanin dillancin labarai na Reuters yana mai cewa ba a samu ci gaba kan batutuwa biyu masu muhimmanci ba. rahoton ya yi bayanin burbushin uranium da aka samu a tsofaffin wurare da ba a bayyana ba da kuma samun damar shiga cikin wasu wuraren gaggawa a wasu kayan sa ido don hukumar ta yi aikinta ba tare da wani tsaiko ba yayin da ake gudanar da bincike kan lamuran uranium sama da shekara guda jami'an diflomasiyya sun ce hukumar iaea e tana matukar bukatar samun kayan aiki don musayar katunan adana bayanai don kada a samu gibi a lura da ayyukan kamar yadda sassan cibiyar ya nuna. Labaran duniya aka saurara yanzu za mu shiga babin rahotanni. wasu ɗaliban fulani a jami'ar ahmadu bello da ke zaria sun yi kuro don wayar da kan fulani makiyaya da na daji don kauce duk wani lamari da zai bata masu suna wannan kuwa don rage yadda wasu ke sukar fulanin daji da shiga miyagun ayyuka daga kaduna ga rahoton isa lal ikara taron fulani ɗaliban dai ya hada da mata fulani da manya-manyan malaman jami'ar ahmadu bello da kuma matasa fulani inda aka gabatar da makala daban-daban domin nuna wa duniya cewa su kan fulani ba wai barayin mutane ne ba malama fatima bashir zara na cikin ɗaliban jami'ar amadu bello da suka shirya wannan taro biki ne wanda muka yi shi domin mu nuna al'adunmu da ɗabi'unmu ga duniya gaba ɗaya ba ma iya nan ba kuma biki ne wanda zai ƙara danƙon zumunci tsakanin mu fulani da muke cikin wannan jami'a kamar yadda duk yarurrukan duniya suna da ɗan ta'adda a cikin su mu ma muna da wa'inda ba za a ce ba wanda ake cewa su kalilan wake ɗaya ke ɓata iri ba wai duka bane suka taru suka zama ɗaya sannan mu mu za mu gaya ma 'yan mu fulani amfanin ilimi amfanin lafiya kiwon zamani sannan kuma sana'a muna son mu ga abubuwan da yake ake shafa mana kashin kaji mu ga mun kawo karshen shi mu ga kuma 'yan mu sun yi karatu sun shigo karatu su san abubuwan da suke kamar yadda kowa yake rayuwa na jin daɗi mu ma mu ga mun malaman jami'a daban-daban ne dai suka gabatar da makala ta da jawo hankalin mahalarta taron na fulani dr abubakar sabo abdullahi na cikin waɗannan manyan malaman da suka gabatar da makala a wurin wannan taro. A kawo makiyaya tare su fahimta cewa yadda duniya ta canza na a ci gaba don yadda mutane za su samu tunga zama wuri daya su samu su yi kiwon su yadda ya kamata su samu arziki yadda ya kamata kuma su haɓaka ilimi da zamantakewa da sauran mutane. Dama dai ɗaya daga cikin manyan malaman addinin musulunci a Najeriya Dr. Ahmad Mahmud Gumi ya ce sakacin da aka yi a ɓangaren ilimi shi ne ya jawo Fulani suka shiga harkar sace mutane. tunani. Mun bar al'umma mai yawa ba ilimi ba su san komai ba su ma rashin koko gurbacewan tattalin arzikin ƙasa ya sa sun rasa abin da suke dogara na rayuwa har dai makiyaya sun rasa shanu kuma ba wani abu da suka iya saboda haka sai kuma a ta gari suka koya musu sata kuma satan nan sai tana kawo kuɗin da hankali bai ɗauka sai dai me na ɗaya a yi kula da tattalin arzikin ƙasa a gyara shi na biyu a ilmantar da mutane maganar matsalar ilimin makiyaya dai na cikin abubuwan da gwamnatin tarayya ke son magancewa a cikin shirinta na gina rugage ga fulani ta hanyar ganin an gina makarantu a waɗannan rugage da kuma ɗaukan malaman da za su koyar da fulani sai dai har zuwa yanzu wannan shiri na kwan gaba kwan bayan da wasu ke nuna shakku game da nasarar shirin baki ɗaya isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a Najeriya. A jamhuriyar Nijar jiya wata makarantar Islamiyya da ake kira Lafar da ke birnin Yamai ta yaye wasu gwamman ɗalibai makarantun boko maza da mata waɗanda suka shafi watanni biyu suna ɗaukan karatun alkur'ani a albarkacin babban hutu na 'yan makaranta. A wata hira da Sule Mummuni Barma, shugabar makarantar sayyada zara'u Sheikh Abubakar Hosumi Kiyota ta bayyana dalilan buɗe wannan zangon karatu na lokacin babban hutu. wannan sabon tsalo ne da muka kirkiro a kawo 'yan boko su waye su san da cewa ga boko ga alkur'ani ga addini ga duniya ga lahira saboda haka da ba a samu dai kuzari da ake samun shi kamar kasashe na nigeria ko turki ko senegal to shine muke so jama'a su gane cewa kasancewanka makarantar boko ba zai hana ka kuma ka samu alkur'ani kuma yanda kace so ka zaba irin program da ya dace da kai yaran da muke rice wata biyu kawai ana samun masu sau ɗauka a cikinsu yaran da suke tahfiz ana samun masu hadda a cikinsu to yaran da za mu ɗauka bana kuma to wannan shine karshen magana saboda a cikin shi sannu-sannu za ka haddace alkur'ani kuma za ka samu boko kuma ba tare da an wahala ba to yanzu dai kur vacances wayanda muke rike masu bokon nan a tsawon shekaru sha uku mun yaye shi yara fiye da dubu biyu su yaran nan yanzu suna cikin jami'ai ko ina a duniya kuma suna da kungiyansu yanzu ma za ku gansu za su kawo jawabi kuma suna kama mu na kuma muta da yaran nan to akwai kuma na tafiz. da shi karo na uku ne muna da hafizi biyu daga cikin su mata sha daya kusan wannan shine babban magana karatun mace ya gagara saboda ciki da goyo da rike gida da sauran abubuwa to amma saboda a cimma kan wannan babban guri to sai kowa da kowa ya sa hannu farko gwamnati na biyu iyayen yara da duk wanda hankalin shi yana a kan karatu ko karantarwa to amma saboda haka ne kuce gani muna tara dimbin jama'a nan kamar mutum dari eh, dubu biyar saboda su gani su waye kuma su goye baya. Murin Amurka ake saro a shirin hantsi daga Abuja. Wasu 'yan jam'iyyar APC a jihar Taraba sun nuna rashin gansuwa da yadda aka gudanar da zaben shugabannin jam'iyyar da ƙananan hukumomi. Suna zargin an yi ɗauki ɗora. Wakilinmu Salisu Muhammad Garba ya aiko mana da rahoton sunan Alhaji Abubakar Umar Naira daga jalin gwalago Government. To eh, Alhaji Abubakar Umar duba da cewa hudu ga wata da ta gabata a jami'ar APC na kasa ta kaddamar da yi zaben ainihin wato shugabannin kananan hukumomi. A jihar Taraba lamarin ya gudana? Ka bai gudana ba. Kamar yaya? Domin shi da Lesanci bai gudana ba shine na farko daga matakin ward an ba da mafishin kam na APC domin duk wanda ya kai shekara 18 yana da to ka gudunmuwansa a wannan jam'iyyar ya zo ya karba don za a yi zaben gudunmomi ne na gogawa. To ma'ana daga ward din nan kuma shine in aka zabe zaɓe su za su zaɓe lokacin gwamnati. to an zo an zauna kai ka sai fom wannan sai fom an ce an yi consensus da aka yi mu idan yayin ƙasa iyayen da iyayen ƙasa sun ce su yadda consensus sai a zo a haɗu a kira a zo a zauna tebur a tattauna wato idan na fahimce ka kamar kai ma ka tsaya takara kenan ya wuce wai na tsaya takara na sai fom na cika na wani neman ku je. na jalin local government APC dan nan kuma ba a zo an neme da man a matsayin dan takara a matsayin dan jam'iyya na ka gudubawa wannan jam'iyyan wanda a yanzu magana ke ga maka ni ne ko da ta Muhammadu Buhari wasu ba da su fakuru a Taraba State har kai labarin Allah sa ya ci zabe ya kamata ko wannan gudunmawa da na kawo a jam'iyya ya kamata a kira ni a zuwa zama da ni a matsayin tsaya takara a ce to yaya ka tsaya zaɓe ya za a yi ya za a yi ba a neme ni ba na ji kawai an sa an yi zaɓe to kaga wannan gaskiya ni na ga fahimta na ba min adalci ba ni ko ban ji gamsu ba dan ina kira iyayen jam'iyya na ƙasa su duba wannan al'amarin kada abin da ya faru a zamfara ya zo faru da mata ba kamar me ya faru a zamfara eh, abin da ya faru a zamfara kenan in ba a yi zaɓe ba ai babu ba a yi zakati ba a yi zakati ba a yi zaɓe ba don kana gana da ka samu tikin ma ka ci zaɓe ba zakati shine gaskiya magana to eh, yanzu wannan jawabi da kake yi ya nuna cewar kamar ah, akwai bangaranci a jam'iyyar ku na APC kenan koya akwai mana tun na sayi fom ne dan jami'a ne ba wanda ya sace ni ba dan jami'a ba na ka ci gaba da jami'a nan don haka haka bata a kira da zuwa zauna a tattauna wane eh ka sayi fom wane ka sayi fom to wane ka janye wane ka bari ba haka da ne ban zan canza zauna a kwarkwaran bakin office an ci an yi ayyukan sosu da waka yi ni ba dan jami'a ba ne ban ka da me na zauna da ya tattauna da miliyan to alai naira wannan magana da kake iya kai kadai ya shafa ko da ko wasu mun gurare akwai wasu gurare wanda su ma suna kusa da wannan damuwa ko da committee suka zo daga Abuja ba mu ga chairman na committee ba da nan kuma akwai dan taka wanda akwai House of daga Ukare ya ce bai da ba zai zabe aka tashi da rigima wannan wurin kai sai muka ji an zaza zabe mu ma mun jan jan ayi consensus dan menene zamu ce ayi consensus da wa aka yi wato wannan consensus da aka yi ku ba da ku ba da mu ba ba ne mu ba mai dan takara za su yi fan ba ne mini ba bayan kai akwai waɗanda ba nema ba ko dai kai kadai ne gaba da ba aka nema ka tambaya mana kai ba aka nema ba wanda aka nema wani kira kake da shi ga wajen Ina da iyayen jami'a na ƙasa su duba wannan jami'an ita muke ciki ba mu da jami'an da ya fita muna kicin wannan jami'an muna neman ci gaba kuma wannan jami'an muna kira ga iyayen jami'a na ƙasa su duba wannan alaman da ke faruwa taraba kar a shafa murya amurka ake sauraro a shirin hantsi daga abuja ga kuma shirinmu na gaba assalamu alaikum mai sauraro barka da wannan hantsi kuma barka da kasancewa da shirin ciwon mace daga nan sashen hausa na muryar amurka tare da ni aisha mu'azu. Mace wata halitta ce mai mahimmanci wacce take taka muhimmiyar rawa wajen gina al'umma kasancewarta mai baiwa al'umma tarbiyya. Amma wai shin ita macen ta san mahimmancinta a al'umma? Wannan shine maudu'in da muke tattaunawa a kai tun makonni biyu da suka gabata. Kuma kamar a makon jiya muna tare da Hajiya Amina Lamido tsohuwar 'yar jarida mai ritaya wacce ta yi gwagwarmaya a fannonin harkokin mata da dama sannan kuma mun karɓi bakuncin ummul khairi abdulmumin iliyasu malamar makaranta kuma mai ba da shawarwari akan zamantakewa a makon jiya mun karkare akan bayanan hajiya amina inda take cewa ga mace kuma da ta samu dama na tafi ta gogayya cikin al'umma ta hanyar ba da gudunmawa ko fanni na aiki ko fanni na magani irin na siyasa su ne ya kamata ma a ce sun zama malaman da za a dinga koyi daga gare su daga ɗabi'unsu yau za mu tashi da bayanan ummul khairi akan maudu'in namu. Ai sauraro lafiya. Mace wata halitta ce da Ubangiji ya halitta domin namiji ya samu abokiyar rayuwa. Faɗar mahimmancin mace kuma a rayuwa kamar ma bata lokaci ne. Da farko shi kowai ɗan adam ya zo duniya ne ta tsatson mace. Sannan komai na rayuwarsa daga farin rayuwarsa zuwa shekarun balaga da girma yana fara ta ne da koya a wajen mace. Domin mace ita ce makaranta ta farko da kowane dan adam yake fara shiga yana shiganta ne a wajen mace a matsayin ɗa sannan daga baya ya zo ya rayu a tsakanin mace a matsayin yar uwa a ƙarshe kuma rayuwar namiji tana komawa ne kacu kan hannun mace a matsayin matarsa to kin ga a wa'innan matakai guda uku mace take da dukkan tasirar da take da shi a cikin rayuwar kowane dan adam domin kowane dan adam wala namiji wala mace sai ya samu wannan alakar da mace matsawar yana rayu a duniya. Hajiya Amina kin nuna cewa ya kamata mata su san darajar maza to ina batun da ake na cewa ya kamata mata su ma su tashi tsaye kamar da yadda ake cewa wai duk abin da namiji zai yi mace ma za ta iya yi har ma fin haka to a inda babu kulawa kenan amma idan mai gida zai ɗauki nauyin da Allah ya daura mishi na kula da iyalin shi ciyarwa shayarwa da makamantansu ya zama kuma akwai wasu kafofi na kyautatawa to ni ban ga dalilin da za ta fita ta je tana ba kanta ma wahala ita mace ai ba yar wahala ba ce mace yar hutu ce sai zumunta da kula da tarbiyyar yaranta da kuma kula da haƙƙin mai gidan shi mai gida da nake jaddada cewa a san mahimmancin shi mata suna kuskure idan ya fahimce ki ba wai kin san mahimmancinsa ba ne to ba ma zai baki dama na ki je ki aikin cikin jin daɗi ba ba zai baki dama ki je ki nemi kuɗin cikin jin daɗi ba sannan kuma ba zai zuba jari a kanki ba in na ce zuba jari namiji yana siyan ma matar shi abin hawa in ya wadatu na zuwa gani namiji yana siyan ma matarsa kasaitaccen gida ya saka sunanta don jin daɗin zaman tare da kyautatawa da kuma daraja da kima da take bashi amma waɗanda ba san darajar mijin ba ba su ma san darajar auren ba babu ya su ce ma miji sake ni ba ni takarda ta fice ta tafi abinta ai ta fama duk da in dai muna tare na riga ta tana cikin magada su ma suna nazarin mu suna kallon ya muke kallon su jira ake su mutu a samu gado ko ko gasa ake yi da su wajen fita da nema kwana gasa da su wajen kaiwa wani mukami sai mace ta san darajan kuma sai ta nuna kuma in ma an barki kina aikin ko kina neman kuɗin in kin samo fa gida ya sani yara ma su san an karɓo albashin nan wajen ɗauke wani nauyi na al'amuran gudanar da gida wata mace mijin zai bata tana aikin ko tana fita tana neman kuɗin amma in ta sai da dawan naira goma za ta rubuta ba shi ne kin ga ko idan maza suka ce mata ba za su fita su je su aiki ba so da yawa sai ki zana cewa ai ana mata bakin ciki ne amma ba a zauna an yi nazarin abun ba sosai kowa da nashi in ba namiji ya kasa wadata gida ba ne har ita ma an bukatu ya taso mata na zumunta ta fannin danginta ko ta fannin dangin shi ba babu wani dalili da za ta nace sai ta fita ta je ta nemi kuɗi ko sai ta yi aiki amma in yana buƙatar tallafi don a haɗa harfa makaya, sai wannan babu laifi ni fa ra'ayina kenan. malama ulmul khairi wa'in suna gani mata ba su fahimci muhimmancin su a cikin al'umma ba menene ra'ayinki. mata rashin su san wane ne su wannan ya biyo baya ne saboda wasu stereotypes da muke samu a al'ummar mu yadda ake kaskantar da mata ake nuna musu rashin dacewar su ake nuna musu rashin son su fito su mu'amalanci rayuwa yadda za su gyara ta amma idan kika duba zaki ga ko da wajen aiki namiji ya je ya samu matsala yana neman ko kafaɗan mahaifiyarsa ko kafaɗan matarsa ya yi kuka idan labarin farin ciki ya samu zai kai labarin nan ne wala wajen mahaifiyarsa ko wajen matarsa to ashe kin ga kowane ɗan adam ne yake yin wannan ba wai namiji kaɗai ba idan mace ce dole mahaifiyarta ce idan matsala ta samu a gidan mijinta wajen mahaifiyarta za ta je idan tana samu abin farin ciki ne wajen mahaifiyarta za ta nuna to kin ga kenan mu da karan kanmu mun yadda da mahimmancin macen a rayuwa sai dai a fakaice bisa wasu dalilai wanda ba za mu sani ba ake danne ta idan muka dawo wajen kaman zaɓe da wasu abubuwa zaki ga ko layin zaɓe kika ji da jefa ƙuri'a da komai zaki samu mata ne kashi casa'in ko tamanin su ne suke jefa ƙuri'ar sannan idan kika dawo ko faɗace faɗace ake yi zaki samu mata ne ake zuwa a hure musu kunne domin an san tasirin su ga rayuwar 'ya'yan da suke shiga wannan al'amuran? so kin ga da wa'innan abubuwan misalai mun kawo dacewar kusancin mahimmancin mace a cikin kan wasu al'amura na rayuwar ɗan adam sannan kuma kamar da hausawa suka faɗa mace tana da tasiri a zuciyar namiji ta hanyar bashi shawarwari da muke biyo bayan shakuwar da suka yi ta kasance wasu ma'aurata so kin ga wannan macen dama ita ce makusanciyar shi bayan mahaifiyarsa soyayya da shakuwa da zaman tare shi yasa macen za ta iya faɗa masa abu yayi wannan shine yasa ake cewa tana iya gyara shi ko ta bata shi ma'ana idan macen ta kirki ce halayenta na kirki za su yi tasiri akan halayyar mijin idan kuma mace halayyatan ta banza ce to halayyanta na banza za su yi tasiri a kan shi wannan tasirin da mace take da shi akan rayuwar mutum shi ya sa ma yake ganin yana yin wahala mutum ya cika ki ga ba shi da iyali domin yana buƙatar abokiyar rayuwa. To Hajji Amina me yasa ake cewa duniyar ta maza ce? To ni ina ɗauka cewa wannan karin maganar turawa ne da ake cewa is a man's world muka ɗauka amma duniya ai ta mata ce inda ba mace a gida ba za ki ga namiji a saman tifa ba yana bacci. ba za ki ga mai faskare ba ba za ki ga manaja na banki ba ya dage yana kawo kwastoma mazan dai su ne Allah ya ba su karfi wajen ginin jiki don su fita su nemo ma mata sai wannan na nemowa ne duniyar maza ne daga inda mata suka gane cewa duk gwagwarmayar rayuwa da maza suke yi dan su ne ko dai a matsayinsa na mata ko a matsayinsa na uwa ɗaya ta gwagwarmaya don ya ga ya kyautata ma uwarsa ko kuma miji ya ta gwagwarmaya domin ya kyautata ma matarsa ko ɗan uwa ya ta gwagwarmaya domin kada yan uwan shi mata su sha wahala to daga nan ma mata ya kamata mu gane cewar muna da muhimmanci saboda tsari na rayuwa ita mace nauyinta na kula da ita da kyautata jin daɗinta ya ta'allaka ne a kan namiji a yayin da take yarinya karama nauyinta da kula da jin dadinta yana kan mahaifinta yayin kuma da ta yi aure nauyinta da kula da jin dadinta yana wuyan mijinta a yayin da ta rasa mijin nauyinta da kula da jin daɗinta yana kan 'ya'yanta maza da mata ko kuma 'yan uwanta maza idan ba ta da su nauyi ne akan al'umma su kula da ita saboda darajar da Allah ya mata in ta gane haka za ta gane cewa ta wuce ta yi rawan ashirin ne ta shirme ta saka matsatsan kaya ta nuna halittar da Allah ya mata tana girgiza jiki ma duniya wasu suna ganin kamar wannan ne hanya ko samun miji ne oho to maza da yawa ba mara kunya suke so su aura ba tun daga yara ne ya kamata yan matan su fara sanin darajar kansu eto eh haka ne an samu matsaloli na taɓarɓarewar tarbiyya bangaren mata akwai laifin iyaye akwai laifin al'umma akwai kuma laifin su maza wato kin ga kallace kallace da muke yi na turawa da karance karance na kasashen ƙetare suna ɗaya daga cikin abin da suke tasirantuwa a zuciyar matan mu su kuma al'umma kasancewar muna cikin wata al'umma da take patriarchal wato al'umma coci take duban namiji kawai da wuya matuƙa gayya ga wannan al'umma ta mu tayi wa mace adalci idan aure ne ya mutu ba a cewa mai mijin ya mata sai ka ji an ce mai ta yi auren ta ya mutu ita mace a kyamaci auren ta shi mijin a bashi aure da gaggawa idan wani abu ne na lalacewa ita macen za a guje ta amma shi namijin sai ki ji ana abin da yayi ado ne to wannan yasa zuciyar mata ta kashe da ganin wannan rashin tausayi suke ganin ko me ma za su iya yi abu na ƙarshe abin da yasa kika ji na ce akwai laifin mazan shine wani lokaci wa ina abubuwa suna biyo bayan mugunta da halayya ta wahala da mace take shiga ciki wani har trauma ya shiga ciki wace mace ta daɗe tana mutuwa a zuciyarta kafin ma mutuwar ta fito ta zahiri wani lokaci za ki ga kunci ne da kuntatawa yake yi wa macen yawa har ta yi yunkurin ramuwa sai ta shiga wani halin wasu matan kuma effect ne na kayan maye na shaye-shaye da suke sha yake bata rayuwarsu yasa har ki ga mace da aka ɗauke ta ta zama na uwa Wace ko bata haihu ba wannan halittar warmth din wannan na ƙauna da kyautatawa da tausasawa a gurin mata shi ne ya kamata a samu a wajen mace ba wai a samu cutarwa ko mugunta daga wajen mace ba. To mai sauraro, a nan za mu ja labulen shirin ciwon ya mace a yau. Amma idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu zuwa makon gobe, za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma solomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu ke cewa mu wani lafiya. Awal Garba kawo mana sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. majalisa ta kasar jamhuriyar kamaru an da jaridar ta yaba wa shugaban kasar kamaru mr biya wajen namiji kokarin da yi na ceto waɗansu manyan gwamnika na ƙasa domin suna neman rubushewa a kan gudunansu na yanayin da suke neman faɗawa a ciki domin rashin kwakwalon jari amma musayya ya tallafa musu da magudan kuɗaɗe domin su ce wani gudan da harkokinsu a faɗin ƙasar ta jamhuriyar kamaru sai kuma jaridan a tukulalin ta ƙasa kamaru da ita kuma ta yi mana duba akan komawar ɗaliban makarantu a ƙasar jamhuriyar kamaru jaridar ta ce a bangaren yan awalan ƙasar iyaye da ɗaliban sun ki amsa irin da gwamnatin ƙasar ta kamaru ta yi musu cewa ya kamata ɗaliban su kokari su koma su ranar shida ga watan tara dubu da ashirin da ɗaya nan domin fara karatu na shekarar dubu da ashirin da ɗaya zuwa dubu da ashirin da biyu amma ɗaliban da iyayen nasu su yi kebebe domin ganin cewa akwai matsalar tsaro a wannan bangaren kuma yau shekaru hudu kenan da aka kwashe masu tayar da baya suna ta barazana na aikata aika aika a wannan magana da yan awali masu magana da harshen ingilishin sarauniyar ingila jaridar da kuma ta kasar jamhuriyar kamar ta rato mana cewar gwamnatin kasar ta bakin ministan cikin gida na kasar kamar musta a tangaji ya ce ba za su sake dada wata kungiya da ta daga kasashen ketare ba mutum da idan ba su kaddamar da kansu ba kuma su nuna takardunsu na gaskiya a ofishin hukumin kasar jaridar luwan sahel ta arewacin kasar jamhuriyar gabar ita kuma ta shaida mana cewar ɗalibai dubu ɗari biyu da ashirin da hudu ne suka koma makarantunsu a jihar arewa mai nisan kasar jamhuriyar kamaru kuma malaman makarantun na firamare da kuma na gaba da firamare duk sun koma bakin aikin su kana baturan ilimi na birnin marwa ya yaba wa na nagari da ɗaliban suka nuna da kuma malaman wajen an kiran gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru za mu kammala shan da nuna wannan mako ne da jaridar lujo ta kasar jamhuriyar kamaru an ta ce gwamnatin kasar ta kamaru ba ta yi wa manema labarai adalci ba a yayin da aka hana su shiga filin kwallon kafa na olambe da ke birnin wande domin nemo labaru amma an kyale tashar talabijin ta kasar kamaru CRTV mallakan gwamnatin kasar da ta ɗauki duk wasannin da kuma irin al'amuran da yake faruwa a wannan filin kwallon kafa hakan a yayin da kasashen suke takarirriya na neman tikitin zuwa wasan kwallon kafa da za a gudanar da duniya na shekarar dubu biyu da ashirin da biyu a can kasashen daular larabawa sai dai manema labaran suka ce watakila dai akwai lauje cikin daɗi na hana su da aka da mun shiga kallon wasan mahaifin awal karba muryar amurka daga kasar kamaru masu tsaro da wanda muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin murar amurka ni umar faruk musa da na jagoran shirin ke fatar mu kasance lafiya